Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin yau da gobe. daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa akan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tasoshin na zangon fm a niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa rediyo za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda aka yi ra'ayi ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe kan yi magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. inda a yau sha bakwai ga watan janairu na shekarar 2024 za mu yi magana ne akan noma da kiwo na zamani ga matasa. haka yake masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. madalla kamar yadda muka ambata a yau shirin zai tattauna ne akan batun noma da kiwo a zamanance ga matasa maza da mata don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. sauraro sanin kowa ne matasa su ne ƙashin bayan ci gaban kowace irin al'umma. inda akan samu ɗimbin matasa da suka kammala karatu amma gwamnatoci kan ce ba aikin yi a gwamnati da matasan kan yi burin samu. Hakan ya sa matasa da dama suka rungumi harkar noma da kiwo na zamani domin dogaro da kai da ma wadata ƙasa da abinci. Wakiliyar a Kaduna ta tattauna da matasa akan wannan muhimmin batu. Mai sauraro barkanmu mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren namu yau ya yi bakin manoma ne matasa inda za mu tattauna da su akan noma da kiwo na matasa a wannan zamani. barkan ku da zuwa nan zaure namu. Cikin zauren muna da Umar Faruk Ahmad wanda aka fi sani da mai zinare sai Aisha Muhammad Marafa da kuma Malam Manir Ibrahim wato Munirin Dala tare da Khadija Sa'ad Muhammad dukkanin su manoma ne ta kowane bangare inda za su faɗa mana me matasa suke yi ne game da manganan noma a wannan zamani wasu wani irin noma ne matasa suke yi wanda ya bambanta da noman da aka sani na al'ada akwai wani abu bambanci da matasa suke yi bari fara da bangaren mata wani irin noma kuke yi wanda ya bambanta da na iyaye da kakanni ko in ce na gargajiya da aka saba da shi aisha marafa abu ne wanda ba a cika samu a arewa ba mm. duk da yake yanzu dai matan sun shiga cikin suna yi wato noma amma ya danganta da me matan suke shiga ciki suna yi mm. ke matashiya ce wani irin noma mata suka mai da hankali a wannan lokaci noma da muka fi yanzu a cikin gida ne wanda za ki dan samu dan buhunki ko dan kwantena dai robobin nan da ake dan watsarwa an sha dan jus haka an zubar sai ka an dauke shi ka dan gyara shi kai mishi ma sai ka dan samu ƙasa ka dan zuzzuba ka inganta shi a wannan noman za ki ga mata ba za su rasa dan tumatiri dan dai kayan kanshi na cikin gida wanda zaki sarrafa ba cikin gida wanda zaki abinci da shi eh nan kaman jikin ɗakin ki haka sai ki iya zubawa abinki eh ko bayan kicin ki haka ko dai in dai ba ba da wurin ma ko yaya dai kika samu ko yaya wurin yake zaki dan samu robobin akalla zaki ga ba su cin wani wuri sosai mm. kika sassa su ko yaya kika dan rika kula da su sosai insha Allah zaki dan rika samun abin zaki dan rika sarrafawa a cikin gida ba sai kin fita nema ba wani ba sai kin sha wahalar neman shin ba kamar irin kin ga kina irin samun su kori haka su st lip din nan wanda mm. ake yi amfani da su suna ana'a kenan suna ana'a su lemon grass mm. duk ga ana shayi da su yawwa idan su kuma wurin bangaren abinci ne zaki samu su kori su origano kin gani duk ina da irin wa'annan abubuwan da su tumatir ina shuka tumatir ina shuka dan tattasai tarugu da albasa idan ya dan fito ya ba sai kin lokacin da ake wahalar su ma za kina dan samun sauki su alayyahun nan su lansir su kabeji su karas haka a hankali a hankali kana yi kana yi za ki ga abin kai kana dan samun alfanu a ciki to noma abu ne wanda ake cewa ko dai a ci a gida ko kuma a iya fitarwa a siyar ke ma eh. kikan taba hakan eh na iya nakan fitar kan fitar in siyar idan yayi yawa haka mm. idan kuma dan kadan ne haka sai in yi amfani da shi a cikin gida kamar yanzu idan kai baki haka ko makauta idan suka dan shigo sukan dan ga abin yana dan birge su su ma za su dan siya su ce su ba bari su gwada to kin gani wannan ma wani ci gaba ne a cikin al'umma to maza ko aka fi sani da shiga daji ku noma <laughs> kala kala da noma ba wanda ba a tabawa wani irin noma matasa suka fi mai da hankali akai a lokacin nan to alhamdulillah um, a yanzu da aka samu hanyoyin kimiyya da fasaha na zamani wanda noma ya zama da kiwo ya zama abu uh, na neman da sana'o'i a wani matasa kamar kin duba bangaren kifi eh, yanzu matashi zai iya kinkiri kifi da kanshi a cikin gida kuma sannan ya zama shi ke sai da iri din wasu mata da wanda suke cin gida suna saya suna saidawa to kamar yaya maganan jari a irin wannan matakin eto eh bangaren jari abu ne wanda ah, yana da kashi daban-daban kamar ah, bangaren kifi ba yana bukatan abu wani mai girma kamar dubu sha biyu ko dubu ishirin za ka iya kifi da shi abin da ake bukata ka sama irin kifi mai kyau mace da namiji da kuma alluran da ake kyankyashewa da kuma ah, waje da za ka in ka kyankyashe ka sa kwan mm. a ciki ka zuba sinadarin a ciki bayan awa 24 zai kyankyashe yanzu bangaren kuma kaji kamar neolas neola kaji ne wanda aka samu iri na zamani wanda aka hada da kaji zamani masu kwai da na gida da na waje domin a samu wani iri na musamman shine neola to da kamar shi mace za ta iya ah, in karin ta yi kwai da kanta ta iya kyankyashewa kuma sannan za ki iya in ta kyankyashe za ta iya ta ringa sai da ma mata da wannan kwan wanda ya kyanke wanda eh, natin dolan suka yi eh. kuma sannan har ta sai da wanda suka yanke shi so matasa suna iya shiga cikin wannan harkar ba tare da sai sun sa kuɗi da yawa ba sosai wannan yana daga cikin abin da yake neman matasa da mata aiki mai yawa in kin koma bangaren da ya jimbanci ah, kiwo na kaji na broilers akwai abin da muke kira da baluchin za ka iya zama cewa kai ka kiwace shi zuwa sati biyu kai kuma ka saida mu wanda shi kuma zai kiwata zuwa sati shida kai kuma shi ma mai wanda ya kiwata zuwa sati shida zai saida mu wanda zai kiwata shi kuma ya soya ya wannan kazalika ka kaza masu kai. Hmm. wanda muka sani da layers eh, wanda za masu zuba kwai yawa za ka iya kare ne su daga suna yin sati 22 ne brooding din su kare ne su daga nan kai kuma za ka saida mu masu Wani za su ci gaba da kiwatawa daga wannan matakin su kai matakin da su fara yin kwai duka wannan hanyoyi ne da matasa a yau duk wanda ya jajirce zai iya dogara da kanshi. Akwai noma na shiga daji na tsirrai da sauransu akwai abin da matasan suka fi mai da hankali a kai yanzu? Eh to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu so gaskiya dai tabbas matasa fa'ayan sun tashi tsaye wajen noma wanda aka sani tunda in an ce noma a da ana ɗauka kawai noma ne wanda zaka je ka shuka ka girbi haka da sauransu yanzu kuma sai aka samu ci gaba ko wasu hanyoyi na noman da dama so amma game da noma na daji wanda muka sani kaka da kakanni gaskiya matasa yanzu idan su ya bude wanda da suna ganin wahala ne yanzu sun ga abu ne wanda yake ba mai wahala ba mai dan sauki sauki ana yi to kenan suna yin noman su masara shinkafa da sauransu ana yi kin ga masara shinkafa waken suya su dawa dama dawa ita nomali wannan ana sata ne kusan ba wai ita kada yake shukawa ba ba wai ita kada yake shukawa ba su ake ga nomali wasu za su zo su shuka shin masara sun shuka masara sai su bi su gita dawa in suka gita dawa a ciki sai su zo dai samu amfanin abin so kin san shi noma mu especially gaskiya dai yanzu irin challenges din da matasa suke fuskanta wurin noma irin na kaka da kakanni wanda muka sani wanda ake shuka masara hatsi dai shi challenge da suke fuskanta yanzu shine irin jari haka wanda za su yi mamakin san noma kala-kala ne shi ma a wannan nan shuka zan akwai wanda yake kwastin kuɗi akwai kuma wanda baya wato akwai mai jan kuɗi akwai mai jan kuɗi mm. kin ga kamar noman masara da shinkafa gaskiya noma ne wanda sai wanda ya shirya mushi musamman sannan zai yi shi amma kin kamar roman waken suya noma ne wanda a tarihi kowa ya san noma ne mai sauki wanda shi abu ne kawai wanda in kana da ƙasa mai kyau akwai yanayin ƙasa ne ma in kana ƙasa mai kyau shi ba sai ka sa mai taki ba to duk wannan maganar da muka ta yi na noma kadija me ke ba ku wahala a bangaren noma musamman ku mata da abin dama ba a hannun ku yake ba dama shiga ku kai kun ara ne <laughs> to alhamdulillah Ah, in dai aka ce harkar noma musamman bangaren mata da yadda mace take sha'awar noma akwai abubuwan da ba za ta iya yi a ciki ba misali idan aka ce noma wanda ya shafi noman daji wanda yake bukatar asara kasa a mm, huda sannan a yi tun da ita ko za ta yi ba za ta iya yi da yawa ba sai dai kaɗan ko kuma ta nemo wasu su yi ta biya su to kin ga idan mutum bai da kuɗi sosai abun ba zai yiwu mishi yanda yake bukata ba ko kuma in ma yana da kuɗi misali ka kira mutane su sai suka yi eh, felin hmm. suka kasa zuwa to idan ba su cika alkawari ba kai kuma abin nan kana bukata kai kai dai ba za ka iya ba dole za ka shiga halin tashin hankali ga abu na ana bukata a yi misali a ce shuka ya fara fitowa ya ciyawa kana ta nemo wanda za su zo su cire abu na bukata a raba shi da ciyawa kai ba za ka iya ba kuma wanda za su yi ba su zo ba to wannan yana zama ma mata gaskiya kalubale ko mace ce zuciya za ta yi ba ta yi wani iyawa da yawa tun da aiki ne na wahala mm. to wannan ya sa mata da yawa um, ba su yanzu sai suka dawo yin wani noma da ake ce ma smart farming wato noma ne na dabara wanda za a yi da bai kawo ciyawa kamar irin yin noma a cikin su buhu irin ledan fulawa dan robobi haka wanda aka yar to shi irin wannan noman bai ma ba ciyawa dama ya fito abin da ka mm. shuka shi kadai yake fitowa kuma daga baya sai muka gane ma cewa ya ma fi noman daji saboda shi za ka iya jerawa ka seta yadda kake so shi mm. kuma noma a ƙasa ne kawai shi mm. kuma wanda ka iya yin kanta kanta ka jera ka jera har tsawon inda kake so ka tsaya wato ba kawai label na farko ba kawai label bane na farko za ka yi dabara shi yasa muke ce mai smart farming za ka yi mm. amfani da hikima da ilimi mm. sai Kai wani abu a saman wannan da zai ba da dama a ƙara yin wasu misali a ce kaman buhu ne in ka jera goma a ƙasa kin ga idan gonan daji ne shi shikenan ai an gama eh. ka gama goma to shi eh. wannan na gida din tunda a jikin bango ne zaka je ka jera goma sai ka ƙara yin ɗan kanta ka ƙara jera wani goma a sama ka ƙara jin ka ma ka yin ɗari dan wuri kaɗan to kin ga riban da zaka samu ma ya ninninka wanda in wancan ne na gona sannan kuma abin da zai baya mutum sha'awa banda wai irin duk noman da ake yi a can fa a gona hmm. kana iya yin shi a cikin wannan buhun gidana da za ka dauki zance na Alhamdulillah jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma gabinta domin jin ci gaban tattaunawar da take yi tare da matasan manoma. Yanzu bari in ja ku zuwa madafa wato kicin tare da Tamar Abari a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum murya Amurka. Sunana Madan Zuwa Salisu da zan gabatar muku insha Allah. To, da farko dai zan gabatar muku da ordever Direbar cikakke kamar mutum in yana da hali. Eh, da farko ka samu dankalin turawa fom ka samu karoti, ka samu beterab to shi beterab a hausa dai ban san me ake ce mishi ba ja ne yana nan to da yake kala kala ne mu dai nan an fi samun mai ja ja wuri yake in ka dafa shi kamar waro to sai ka samu vermicell wannan makan mai kanana ana ce mata vermicell sai ka samu mayonnaise kinka attarugunka puwavuron albasa aran maji da lemun tsami wasu sun yi so su sa lemun tsami wasu sun yi so su sa vinegar kenan wanda kake so shi zaka nemo da kuma kwankwambur da salati wannan wanda ake kwadawa shine nasara yake ce mishi salad leti mai tsanwa sai ka samo shi shi ma shi karoti sai ka gurza shi a magurjin nan da ake ce ma rap in kuma baka da rap ma kana iya yin taka ta gida ka huhuda da kusa ta hima kwari in ka yi ta wannan ka samu kwanko irin yadda tsohi suke gurza go sai ka gugurza karotin rabi rabi kuma sai ka dafa shi shi kuma famdetar sai ka dafa shi dankalin turawa sai ka dafa shi shu shi kuma sai ka gugurza shi kabeji sai ka gugurza shi shi ma a wannan kwankwan naka to can ga wasu adahe ga wasu an gugurza su a danyi shi fam da tara an dafa shi dankalin turawa shi ma karoti an dafa rabi an gurza rabi shu an gugurza shi kwankwan burshi dama ba a dafa shi sai ka yanyanka shi wasu suna heɗe shi ma wasu sun yi san shi da wata shi yanda ka hisu da yake kowa da yanda ya hisu ka yanyanka shi yana nan kamar gurji yake gurjin nasarin kokon ba sai ka yanyanka shi albasarka sai ka yanyanka ta to wata in za a yi ana so ka mishi ado in ka zo wajen jerawa saboda haka sai ka yanyanka su kaman round round eh sai ka musu round round in yaso in ka zo jerawa suna yin kyau in ka haka na in kuma yankan kucin kucin kai duk da yanda kake so dai ka tsara su dai wajen kawowa ka kwalliya to wannan sosai yana da ƙayatarwa ga mayonnaise kinka da dan attarugunka da yar ka sai ka gama attarugu da tafarnuwa ka daka su wuri guda da dan maginka da dan gishiri ka daka su wuri guda yanzu in ka yi wannan ordever kin ka gyaggyara shi rabu sai ka dafa shi daban saboda in ka gama shi da wani jan shi yake bata wani sai ba a ganewa in ka dafa shi daban ka silbe shi ka yanyanka shi shi ma round round din shi shi ma dankalin tura in ka dawa shi sai ka yanka shi round round in mai round round ne yanzu dai ni bari in ba ku mai round round mutum kuma duk yanda yake so yana yi kwalliya ce yanda kake so kai in ka dawa shi dankalin tura ka mishi round round beterab ka dawa shi ka mishi round round shi ma wannan kabeji da ka carrot da ka dawa sai ka mishi round round to ka samu abu wajen kala uku a dahi sauran kuma a ɗanye ne ka gugula za su ga kwai naman ce kwai shi ma sai ka dafa shi sai ka mishi roro yawwa kayan da ake sawa suna da yawa akwai kuma kana iya samo olive shine ake ce ma zaitun akwai mai baki olive noir nan abin in kai adam sai yi kyau kuma olive noir ba kowa ya kula shi ba sai ma wani ya ce ko dimniya ce ko a rasa ko menene wani da yawa dai mutane kuma sun san shi sai ka yi adanka haka ne in ka zo wajen yin ado yake da mahimmanci shi ma wannan zaitun baki wannan ordebur gaskiya ga salatin ka can ka wanke irin wanda muke kwadawa shi ma dan kaɗan ake bukata ita ma vermicell he ka dafa ta daban kenan abubuwan da ake dafa daban-daban he ka daɗe kana yin tukwane kowanne daban ake so a dafa shi ba ta wuyar da dahuwa ita ma to in ka zo jerawa he ka jera yadda kake bukata can dan vinegar kinka da attarugun da ka daka da tahornuwa da magin da gishiri sai ka gama su wuri guda ka mummurza su ka mummurza su ka yi alvi ne yawwa sai ka zuzzuba kana iya zuba daga ƙasa ba a ganin su in ka jajjera kamar dai baka yi kwaɗo ba ka gyaggyara shi wanda zai ci shi zai duka ya kwada mm. daidai wa daidai kuma mm. kana iya ajiye su share ɗaya saboda wani yana son ya ji abin ya isa da yawa wani kuma dan lamulami yake so kenan sai ka ajiye share daya kuma yanzu da mutane ba su cin aran maji ba su cin gishiri da yawa kana iya yin kala biyu tunda dai mafi yawa a cikin iyali ne wanda bai so sai ka yi wanda bai da aran maji da dan gishirin shi dan madaidaici sai ka sa puwavuron a cikin dan kin sai dan kara mishi mahimmanci na to sai ka aji. To shi wannan salatin a kasa ake sa shi lokacin jerawa ko kwaya ake rashi? to kin san jeran abinci shi ya danganta da kayan da ka so ka ga kwanan ya ba irin kwalliyar ta bado eh, amma dai eh, shi eh, a farato babba ake sawa kana iya jejjera shi gehe-gehe da yake tsanwa ne ka kawo kwai da yake ya shahi wari tsanwa da hori kin ga za su kai sai ka kawo karoti da yake ya shahi ja ana bin kala abin ne saboda eh ɗaya hudu ɗaya mm. in ka kasa tsanwa ka sa hori ka sa ja to za a gansu daga an zo kana iya sa ɗan persil ka da ɗan seleri su ma abu ne masu ƙara lahiya kuma ana sa su ga kwaɗo mm. shi ordever kin kamar wani kwaɗa ne ai to shi wannan ordever da burodi ne ake cin shi da biredi ake cin shi eh. ka samu biredin ka kuma share ɗaya idan za a ci ka ɗauko ɗan plate ɗin haka sai ka ɗiba kuma sai ka zuba wannan sauce sauce din vinaigrette mm. sai ka zuba sai ka zuba yawa sai ka ci da biredin ka me yasa ba a san gamawa saboda kowa ya danganta da ɗanɗanan da yake so mm. eh wata in kai kwadon eh ɗanɗanan ya ki burge mutum masu sauraro barkamu da dawowa daga kicin yanzu kuma za mu koma ga binta a teburin tattaunawar tamu yanzu misali kamar zan shuka masara ai ba ma masara ba ai mai sauki ne tunda jijiyanta bai da wani yawa doya za ka samu buhu kamar buhun da yake magana ko da aka yi ba kaji abinci irin buhun abincin kaji mm. in kika cika da kasa kika dasa sa abin doya zai fito ya gandame man doya a cikin buhun nan hmm. saboda haka idan kika samu buhun ki guda ɗari kina da doyan ki guda ɗari hmm. wanda idan a gona ne hmm. wurin da zai yi doya ɗari yana da dole ya zama yana da girma shi ko wannan jikin juna ma zaki mammanna buhuhuwa so kuma ka ƙara yin wannan kantan da na faɗa ka yi a sama in dankali ne ma za a yi a buhu ɗaya za a iya yin dankali ina ganin za a iya samun dankali kila hamsin da wani abu a cikin irin wannan buhun da na faɗa idan aka shuka dankalin hausa wanda kafin ka cire dankali guda hamsin za iya sai ka samu sai an samu wuri mai yawa shi ko wannan na cikin buhu a buhun ne guda ɗaya zaka cire guda hamsin saboda haka idan ka samu kai buhuhuwa da yawa to zaki mamaki abin da za a iya cirowa a ciki su waken soya duk za a yi a ciki dankalin turawa za a yi a cikin wannan buhun za a shuka kayan da ya shafi lambu su karas kabeji wanda da idan za a yi wannan noma sai mutum ya je bakin rafi shi sama ake ce musu kayan lambu inda akwai danshi yanzu ko gashi a bayan gida mutum zai iya yi shi zai rika ba abin shi ruwa iya yanda abin ke bukata mukan yi noman nan ma cikin tayoyi abubuwa da ma duk mutum bai yi tunani ba hatta jakunkuna irin na mata da suke yawo da shi in ya mm. mutu maimakon mace ta je ta yar abola kawai mu za mu karba mu ciccika shi da ƙasa a ɗau huda ya zama jaka shi ma a hangin ɗin shi a sama a shuka albasa ko tumatir wani abu dai da zai kawo amfani duk wani abu da ya kamata a zubar to za a yi recycle a amfani da shi wurin irin wannan noman na cikin gida so dabarun da an gane kwarai da gaske kuma kasuwanci ne dan ba wai dan bukatan gida ba makota ma in suna son abu fresh kamar yanzu misali za a yi su salad sai mace ta da ta je kasuwa yawon siyan tumatir to ga makociya tana da shi za ta kawo kuɗin ta ɗari biyu ne ɗari biyar mm. da Allah haɗa min kayan salad to kawai bayan gidanki zaki zagaya kina da latas kina da kekumba kina da Eh, me ake ce mishi tumatir tatta duka sai ka hada kai kai ma ka samu kudi su sun samu sauki to a kowane lokaci manomi bai da wani kuka da ya wuce taki a naku mm, fannin noman da kuke yi shin kuma wannan kalubale ne a wurin ko kun samu makan ko to um, kisan shi yanzu harkar noma ya zama a zamanance kamar yadda muke akwai kimiyya da fasaha abinda ake yake da kyau na farko kafin mutum ya fara ko ya shiga gona ya kamata ya auna gonan shi ya san hekta nawa ne mai fadin da kuma ya san menene takin da ya kamata ya ci akwai taki irin na gargajiya kamar irin na kaji na bola wanda yana amfani wajen rage cost a gona a yanzu mm. so yana daga cikin hanyoyi da matasa za su iya bi domin su rage kashe su yi noma mai da kuɗi mara yawa to wasu na sama amfani mai yawa so ana iya haɗin gwiwa tsakanin kila mai kiwon kaji da shi wanda yake son noma ko da a gida ne ko a daji ne cewa a bani kashin wannan yawa shi kuma ya bada ya bada ya bashi hatsi misali yes to wannan ya daga cikin matakin irin amfani da ake yanzu domin a sama amfani mai yawa a gona amma kamar yadda bayani akwai bukatan mutum ya auna gonan shi domin ya san yawan takin da zai kashe da maganin feshi da kuma iri na zamani da ake yanzu wanda aka yi kimiyya ta sa shi wanda da karamin karamin wannan iri ba mai yawa ba za ka amfani za ka samu amfani mai yawa wanda ake kira certified seeds mm, wanda aka amince da shi yawa wanda aka amince da shi aka zama da shi kamar irin ah, hybrid an yi wani technology wanda za a samu amfani mai yawa mm. yawa idan a misali yanzu hekta daya a wannan zaman da ake ciki na cigaban nan zaka iya samun buhu da ya kai irin a ɗari akwai irin zaka samu buhu ɗari da ishirin a hekta abin da aka samu tamanin abin da aka samu saba'in ya danganta daga irin da kai amfani da shi da kuma irin fasahan da kai amfani da shi sau zaka mana kira ga matasa su ringa amfani da wannan iri na gargajiya domin su samu sauƙin kuɗi su kashe a gona kuma su samu ya bayya mai yawa haka ne sosai kaga ko ni abin da nake amfani da shi kenan kin ga nakan dan yi kiwon kaji haka to in suka dan yi kashin nan sai ki dan kafin ma in fara kiwon na kan shiga makota dan masu kiwon dabbobi haka na dan samo tunda kin ga in kina yin irin wa'annan shuke-shuke a cikin gida baya wani ma bukatar taki mai yawa to me yasa saboda kin gani abubuwan wannan ɗin shi ba wani mai girma ba ne wanda zaki ce zaki sa to ba daji aka bude ba yawa ba hili ba ne mm. gona irin haka yadda zaki to dan kaɗan takin ma zaki ga ba yayi da wani yawa su kansu ma masu kashin ma da kansu za su rika kawo miki ga kashin yi amfani da shi kina sinadarin shukokin naki to duk noma dai gaba ɗaya ana yin sa ne saboda biyan bukata ko samun wani abu misali kila saboda kasuwanci ko kuma a za a ciyar da shi a gida akwai wani kuna ganin akwai wani abin da matasa za su karu da shi ko a hanyar harkar noma an akwai samu matasa kuna ganin akwai samu wannan hanyar in aka rike ta akwai samu gaskiya ni dai yanzu a haka duk wani progress da na samu a rayuwa ta kusan da ci gaba kusan ta hanyar noma ne na fara samun ci gaba na sannan na dago kuma na shiga duniya na gari wasu abubuwan shi noma da ke gani fa kamar yadda ake magana noma kala kala ne mai especially yanzu yadda kika ga aka samu ci gaba na abubuwa kin ga yanzu hakan nan ko zuba taki da sauransu da shuka shi kan shi da an samu mutane ya zai shuka amma yanzu akwai inji da ke yin shuka za a iya samun inji wanda ana akwai inji wanda ke zuwa in ka je guda biyu zai saka maka mm. amma wancan mutane zai ga mutum ya sa maka masara iri kusan guda goma da haka a lokacin a guri daya. sai ka je ka yi curu haka mm. an zubar kuma an zubar kuma kin ga mm. shi ma wani asara ne so amma kin ga wancan an yi sabin wannan hatsin mm. kuma an zuba abin da ya dace mm. shi kan shaka wajen zuba takin zai ga da yara ne su ake ɗiba su je su ta zuba ya yi wannan ya watsa can wannan ya watsa can mm. ga kuyan inda ya dace a zuba daidai kan tushen ba na ake zuba ba haka ruwan sama kuma yau wasu shi ma akwai injin da yanzu za ga shi ma yana bi tushe bayan tushe yana zuba wannan takin yanzu dai abubuwa sun sauƙaƙa gaskiya abubuwa sun sauƙaƙa sosai eh. kuma kin ga bangaren samu har ga Allah duk wanda ya ce noma ya faɗi to bai gyara ba bai buka gida ba bai buka gida ba kin ga kamar bangaren kashin kaji yana da bukatan idan shi duk noma da yake gan shi kafin ka yi shi ma ya bukatan ka san shin a ina za ka yi noma ya gonan ka yake gonan ka shin wani kala ne kin san kasa kasa ne duk wanda ke noma ya san wannan kasa kasa ne akwai bakin kasa akwai wanda ya gashi mai dutse mm-hmm. akwai wanda kuma ya gashi mai yashi yashi to kowanne da kallon yadda ake noma da kallon abin da ya kamata a shuka da abin da ya kamata a shuka kan shi kashin kaji da daidai sauran wannan abubuwan wanda suke cewa an san taki ne wanda aka yi tun zamanin da da kaka da eh, kakanni za kai su in suka ka kai su ruwa ya da ke su hmm. sai a samu mota ta zo ta hara kasan idan ta hara kasan ta kuma bana da za ta cakuɗa kasan ne in ta cakuɗa kin ga duk wannan takin da kai zai zagaya ko ina in zagaya ko ina sai a zo abu sai a yi huda to da zarar an yi wannan huɗan to insha Allah in kai shuka kai da gaga gonarka kaga abin da ya fito daga tsaron ka duba ka ga na gona gefen ka in biyo na ka san cewa da bambanci <laughs> ka san me kai to idan takin ka gona ka za ta ce ma buhu kaman ashirin ne a estimating din da ka yi mm. in ka auna ga ta ci buhu ashirin to a wannan abun da ka yi insha Allah bai wuce kamata buhu biyar ba hmm. ko buhu shida kin ga kai sebin kusan buhu goma sha wannan gonan ga sakamako mai ga sakamako mai kyau Zaki ga tayi guyu manya manya in masara ne in shekara za ki ga tebu kirin hmm. ta to duk wanda ya zo ga hotuna ake zo ana yi jikinta hmm. manomi yana son ya zo ya ga ko ba tashi bane idan ya zo ya ga tayi wannan kyan wallahi shi ga yana rawata yana oh ina wani wata wata kamar wannan <laughs> to ya gyara bane to ya kasuwa ma'ana yaya harkar kasuwa yaya saye da siyarwa yake don ana korafi wani lokaci a ce a wannan ta fadiya mun kashe kuɗi kaza mun taki kaza amma daga karshe dai eh, mun je kasuwa ta abin shin kasuwa akwai ta gaskiya tsakani da Allah shi noma duk wanda kika ji ya ce wai ba kasuwa ko to dama can ba noma ya basu yayi zai sai ya siya ne kuma iji yana jiran ta tashi ce zai sayar da ci riba malam ba. kam kamar yadda yayi bayani Ah, duk wanda ya noma akwai albarka sosai a ciki kuma sannan ah, especially idan ya amfani da wannan eh, technology na zamani ah, kuma ya tsaya lissafi saboda mafi yawancin manoma suna barin kasuwanci daga wajen lissafi da yadda ka zo kai noma baka san menene girman gonanka ba baka san menene abin da ka kashe ba baka san me takin da ka saba da sauransu to a ƙarshe in ka kasa matsala wani daga wajen ka ne amma inda ka bi wannan tsarin kai wannan kai na ginin gonan kai komai kai sa taki kamar yadda ya bayani to insha Allah za ka iya samun saboda ni na taɓa yin noma ya na samu buhu 90 a hekta ɗaya wanda a gargajiyance ana samun buhu goma sha biyu buhu goma sha uku ne Abdullah masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ga karshen shirin namu na yau. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin. Sai Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. hawar Sharif ki muku sallama daga nan birnin Washington DC sai an ji ku.